daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بك به muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kalalubo a cikin shirin sa na yammaci. Zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis ta Juma'a. To a shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye. Da suka haɗa da shirin na kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin maimakon al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma akwai mu ɗauke da shiri na musamman dangane da wato ranar haihuwar imam rida alaihi salam to waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu muku a cikin shirin namu na wani lokacin kada kuma amanta cewa muna nan tafi da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan dai su ne jerin abubuwan da za mu muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wani lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne na labaran duniyar da su. To tare da salama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da ranar tafe bayan kanun labaran. Ƙasashen Amurka da kuma Iran za su yi tattaunawa ta hudu a ranar Lahadin nan mai zuwa. Ƙasar Yemen ta sake kai hari kan filin jirgin saman Isra'ila da makami mai linzami. Nijar da Iran sun cimma yarjejeniyar fahimtar juna a tsakanin su a bangarori da dama. Tun ziga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadas. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arrakci ya ce za a gudanar da zagaye na hudu na tattaunawa tsakanin Iran da kuma Amurka a ranar Lahadi mai zuwa. Arrakci ya bayyana a yau Juma'a cewa Oman ce za ta kasance mai shiga tsakani kuma ita ce ke tantance lokaci da kuma wurin da za a yi tattaunawar. ya karar cewa bisa ga dukkan alamu kasar oman ta tattauna da wancan bangaren babban mai shiga tsakanin na eh, wato na iran ya ce da cewa tattaunawar tehran da kuma washington tana ci gaba iran da amurka dai sun yi shirin tattaunawa har guda uku a oman sannan a italiya da kuma oman dukkan bangarorin dai sun bayyana tattaunawar da mai wato mai kyakkyawan fata a wani lokaci a gobe asabar ne ake sa ministan harkokin wajen iran abbas arrakci zai fara wata ziyara a kasashen saudi da kuma qatar kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar abbas arrakci zai ziyarci saudiya da qatar bayan rahotannin da ke cewa akwai yiwuwar yin wata sabuwar tattaunawa tsakanin tehran da kuma washington a ranar lahadin nan musta bagai iya bayyana cewa ziyarci zan da arrakci zai yi na daga cikin manufofin jamhuriyar musulunci ta iran na ci gaba da karfafa alakarta da makwabtanta ministan harkokin wajen kasar ta iran zai fara tafiya birnin riyadh don ganawa da manyan jami'an saudiya sannan kuma zai tafi doha don halartar taron tattaunawa tsakanin iran da kuma kasashen larabawa bayanin hakan ya biyo bayan rahoton da kafar yaɗa labaran amurka ta axios ta bayar cewa ranar da ake sa ran gudanar da zagaye na hudun tattaunawa tsakanin iran da kuma amurka a birnin muscat na kasar oman tun da farko dai an shirya gudanar da tattaunawar ce a ranar uku ga watan mayu amma aka dage tattaunawar dakarun yemen sun sanar da sake kai hari kan filin jirgin saman isra'ila na ben gurion da ke kusa da birnin tel aviv da makami mai linzami bayanai sun ce ko wannan karon tsarin garkuwa daga hare-haren sama na amurka samfurin sad ya gasa ka kabo harin sanarwar da rundunar ta fitar ta hannun mai magana da yawuta birgediya janar yahya sare ta bayyana cewa an kai harin ne a yau juma'a kuma wato tsarin garkuwa na nasar din ya gaza ka kabo makamin kakakin rundunar 'yan husin yahaya sari ya ce sun yi amfani da makami mai linzami mai gudun tsiya isra'ila dai ta sha alwashin mayar da martani mai karfi kan harin kasar yemen dai na wato mai kaddamar da harare kan kadarorin isra'ila domin nuna goyon baya ga al'ummar gaza da ke fuskantar hararen isra'ila da kuma yadda isra'ila ta ɗau matakin killace yankin da kuma hana shigar da kayan tallafi gaba ɗayan zirin To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ta yi kakkausar suka kan rufe makarantu guda shida na Majalisar Ɗinkin Duniya da Isra'ila ta yi a yammacin gabar kogin Jordan, tare da bayyana hakan a matsayin keta dokokin ƙasa da ƙasa. Ranar Alhamis takwas ga watan Mayu Hamas ta bayyana cewa harin da aka yi kan makarantun hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ruwa. da ke birnin Kudus da aka mame da kuma rufe su da aka yi bayan korar ɗalibai da kuma malamansu ya zama hari kai tsaye ga ɗaukacin tsarin majalisar ɗinkin duniya da kuma cibiyoyinta. sanar da ƙungiyar Hamas ta fitar ta ce irin waɗannan makamai na aikata wato irin waɗannan matakai na aikata laifuka kuma na zaman wani ɓangare ne na yakin da gwamnatin Isra'ila ke yi da wanzuwar Palestine da kuma asalanta don haka ƙungiyar ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya dukkanin hukumomin ƙasa da ƙasa da abin ya shafa da su ɗauki matakai na gaggawa don kawo ƙarshen cin zarafi da gwamnatin isra'ila ke yi tare da tabbatar da mayar da yara falastinawa sama da ɗari takwas zuwa azuzuwansu tun da yi kwamishinan hukumar ta un ruwa philip lazarini ya yi allah wadai da hararen da isra'ila ke kaiwa kan makarantun hukumar yana mai tunatar da cewa waɗannan cibiyoyi na da kariya ce ta majalisar ɗinkin duniya kuma rufe su cin zarafin yara ne da kuma 'yancin samun ilimi kasashen Nijar da kuma Iran sun cima yarjejeniyar fahimtar juna a tsakanin su a ɓangarori da dama. Ɓangarorin sun sanya hannu a yarjejeniyar ne yayin ganawar da ta wakana tsakanin ministan harkokin cikin gida da tsaron jama'a da wata tawagar Iran ƙarƙashin jagorancin babban kwamandar rundunar tsaron ƙasar ta iran brigadier janar ahmed razai e radan a yin wannan zama nijar da iran sun amince da kafa mutum ƙwararru domin yin musayar ra'ayi lokaci-lokaci don ƙarfafa haɗin gwiwa nijar da iran sun rataba hannu kan jirgin fahimtar juna da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu musamman a fagen yaƙi da ta'addanci da manyan laifukan ƙasa da ƙasa tsaron iyakoki da kuma shige da fice ba bisa ka'ida ba. kasashen iran da kuma nijar dai sun jima da suke da kyakkyawar alaka a tsakaninsu ko a baya bayan nan dai a yin wata ziyara da ministan man fetur na iran ya kawo a nan iran a gefe da taron iran da afirka iran din ta jaddada cewa za ta iya bakin kokarinta wajen ganin cewa ta tabbatar da hukumta ta cika alkawarin da ta dauka na karfafa alakarta da kuma iran a watan janar na shekarar da ta gabata iran da kuma wato nijar sun da da su ta karfafa alaka a dukkanin fagagi kamar ga bangaren tattalin arziki man fetur masana'antu da dai sauransu to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran tumarilla ma sauraron bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mota shirye-shirye ayi sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a tara ga watan Mayun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan zulƙadan shekara ta 1446 hijira kamariya. masaurare ko kun san cewa shekaru 1298 da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha ɗaya ga watan zulƙadin shekara ta 148 bayan hijira aka haifi ali bin musa rada alaihi salam daga tsarkakan iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma imami na takwas a birnin madina imam rada alaihi salam ya karbi irgamar jagorancin al'ummar musulmi bayan shahadar mahaifinsa mai daraja imam musal kazim alaihi salam a shekara ta 183 bayan hijira ya kasance mafi shahara a duniyar musulunci a zamaninsa kan haka ne ma halifan daular abbasiyawa na lokaci ma'amun domin tabbatar da matsayinsa da kuma rage tasirin wannan imami mai girma da daraja a cikin duniyar musulmi da alama ya zaɓe shi a matsayin yarima mai jiran gado hakika burin mamun shine ya kawo ƙarshen daraja da matsayi da jagoranci na imam rada alaihi salam da haka sai ya kira imam da ya zo ya karbi ragamar jiran halifanci imam rada alaihi salam ya karbi wannan ta yi. duk da cewa dai imam rada alaihi salam yana cikin matsin lamba ne da kuma nuna masa karfin iko na halifan abbasiyawa duk da irin wannan yanayi ya bar wani gagarumin tasiri ga lokacin duniyar al'ummar musulmi ciki har da cewa tabbas imam rada alaihi salam ya yi amfani da wannan damar domin isar da sako na ahlul baiti da kuma koyar da kyawawan ɗabi'u ga al'ummar musulmi da kuma tabbatar da hakikanin hanya ta ahlul baiti da kuma koyarwarsu imam rada alaihi salam ba wai kawai ya siffanto da kyawawan halaye na mutuntaka da ɗaukaka ta ruhi da kuma takawa da tsarkin zuciya ba ne a'a ya ma tabbatar da kwazansa mai yawa ta fuskacin ilimi da kuma yaɗa sa a dukkanin ɓangarori daban-daban da kuma yin muhawara da mazhabobi daban-daban na addini da haka ne ma ma'amun wanda ke ganin ƙaruwar farin jinin imam rida alaihi salam yana da gagarumin tasiri ga makomar mulkinsa wanda ne ya sanya ya ɗauki matakin ganin bayan imam rida alaihi salam ta hanyar shayar da shi guba wanda hakan ya kai shi ga yin shahada a shekara ta uku bayan hijira imam rata alaihi ya bar jawabai da bayanai daban-daban waɗanda aka nakalto da gare shi na hikima da koyarwa da kuma ilmantarwa ga al'ummar musulmi imam rata alaihi yana cewa a ranar kiyama wanda ya fi kowa alheri a duniya wanda kuma ya fi kusanci da ni a ranar alkiyama shine wanda ya fi kyautatawa ga iyalansa masu farare ko kun san cewa shekaru 373 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan mayun shekara ta 1652 aka kammala aikin ginin taj mahal ɗaya daga cikin muhimman wurare na tarihin musulunci a kasar india bayan kwashe tsawon shekaru 22 ana gudanar da aikin gininsa sarkin yankin agrai na kasar india wanda yanki ne na mabiya addinin musulunci a kasar. shine bayar da umarnin ginin wannan wuri wanda kuma aka kaita shi da ayoyin alkur'ani mai tsarki wanda kuma a wannan wurin ne aka bizne matarsa wadda ya aura daga iran magina kwararru da kasashen indiya da iran su ne suka gudanar da aikin ginin taj mahal a kasar indiya tun shekaru fiye da 360 da suka gabata wanda kuma har yanzu wannan wuri yana nan a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wurare na tarihi a kasar indiya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a ranar irin ta yau tara ga watan mayu na shekara ta 1916 karta ba hannu akan yarjejeniyar nan da aka fi sani da sky speakot wadda ta hada kasashen faransa ingila da kuma rasha waɗannan kasashe dai sun cimma matsaya ne akan cewa za su rarraba kasashen larabawa wanda suke karkashin dolar usmaniya ta turkawa a tsakanin su bayan da suka ci dolar ta turkawa da yaƙi duk da dai rasha ta fice daga cikin yarjejeniyar sakamakon juyin juhali da aka yi a kasar amma faransa da ingila sun yi tandar kasashen a tsakanin su inda ingila ta mamaye iraki da jordan sai kuma faransa ta mamaye labanan da syria amma bisa wannan yarjejeniya palestino za ta zama karkashin kulawar ingila ne na wani lokaci kafin daga bisani kuma sai ta tsara yadda yahudawan sahiyoniya za su kafa kasarsu a wannan wuri wanda kuma hakan ta faru bayan kwaso yahudawan sahiyoniya daga ko'ina a cikin faɗin duniya zuwa palestino da ingila ta yi da ƙarshe dai sai ta ba su damar su kafa isra'ila a cikin ƙasar palestino ita kuma ta fice ta miƙa masu akalar tafiyar da yankin na palestino baki ɗaya wanda sanar da kafa isra'ila ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan ficewar ingila daga palestino wanda haka ne ke ƙara nuna cewa kafa isra'ila a cikin palestino tsararren shiri ne wanda aka yi tsakanin ingila da yahudawa وطني هنا وطني هنا لا يبت يكن اليقين نزلي هنا نزلي هنا أضحت نطاها المصطفى في مشهد فوق السما يا صيب اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على خيرة خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد ما سوراري السلام عليكم barkanku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na musamman na zagayowar ranar haihuwar tauraro na takwas daga cikin liyaman shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzan Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka. Wato Imam Aliyu bin Musa al rida alaihi salatu wassalam. Don haka muna taya al'ummar musulmin duniya musamman ma biya ta farkin iyalan gidan manzo na farin cikin zagayowar wannan rana ta haihuwar Imam Aliyu bin Musa al rida alaihi salam. Sai dai kafin mu shiga cikin shirin bar mu saurari abin da ake mana tanadi a bisa faifai. an haifi imamu aliyu bin musa ar-rida alaihi salam ne a birnin madina shekara ta 148 bayan hijirar ma'aikin allah daga maka zuwa madina sunan mahaifinsa imamu musa al-kazim alaihi salam wato limami na bakwai daga cikin limamin shiriya na iyalan gidan manzon Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa. Ana kiran mahaifiyarsa da sunaye masu yawa, amma wanda ta fi shahara da shi shine Najmatu. Sai dai bayan da ta haifi Imam Rida alaihi salam an koma ana kiranta da suna Fahira. Imam Rida alaihi salam yana da laƙabi masu yawa. sai dai wanda ya fi shahara da shi shine Ar-Rida alaihi salam. Kuma wannan lakabi ya samo asali ne kamar yadda ya zo a cikin ruwaya cewa Imam Rida alaihi salam yana daga cikin imaman da dukkan mabiyansa da waɗanda suke adawa da shi suka yarda da shi. Shi yasa ake kiransa da wannan lakabi na Ar-Rida alaihi salam. Akwai alkunya da yake da shi amma ya fi shahara da Abal Hassan Thani domin a bambance tsakanin shi da mahaifinsa da ake masa alkunya da Abal Hassan Almadi. Imam Rida alaihi salam ya karɓi ragamar limamanci ne bayan shahadar mahaifinsa Imam Kazim alaihi salam a zamanin haruna Rashid, ɗaya daga cikin khalifofin Abbasiyawa na wancan lokacin, kuma ya karɓi imamanci ne a cikin wani yanayi mai cike da rikici da ƙalubale masu yawa saboda bayyanar sabbin aƙidu da suka kauce da kan hanya wannan ya sa ya shagaltu wajen mai da martani kan shubuhohi ka cika ƙwaƙwalan mutane kan haƙiƙanin addini. hakika imam rida alaihi salam ya gaji kakansa manzan Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa wajen kyawawan halaye abin yabo wannan ya sa Allah maɗaukin sarki ya mallaka masa zukatan mutane ko ya samu damar yaɗa ilimin ahlul bait alaihi salam a zamaninsa ya kasance ya yi tasiri sosai a duniyar musulmi hatta maƙiyansa sun tasirantu da shi mas'udi ya rubuta cewa a shekara ta ɗari biyu bayan hijira ma'amum kalifan wancan lokacin wata rana ya kira dukkan danginsa daga banil abbas da mukarrabansa ya kawo su gaban imamu rida alaihi salam ya ce na gudanar da bincike akan dukkan manyan malaman musulunci amma ban samu wanda ya kai aliyu bin musar rida daraja da ilimi da karama da ɗaukaka ba wani daga cikin almajiransa ya faɗi game da Imam Rida alaihi salam cewa ban taɓa gani ko jin wani da ya fi Abil Hassan Rida alaihi salam ba, domin bai taɓa cutar da wani ba, bai taɓa yankewa wani maganarsa ba. Bai taɓa ƙin biya wa wani mabuƙaci buƙatarsa ba idan ya gabatar masa, kuma bai taɓa miƙe ƙafafunsa a gaban abokin zamansa ba, kuma bai taɓa jingina kafin abokin zamansa ba. kuma bai taɓa zagin magoya bayansa ko kuma ku yangi da ke ƙarƙashin shi ba, kuma bai taɓa ƙyalƙita dariya da ƙarfi ba, ya kasance yana barci kaɗan ne a cikin dare, kuma ya kasance mai yawan sani da sadaka, Hadde, zuwa ƙarshe. Kaga idan muka yi dubi zuwa ga waɗannan bayanai, za mu ƙara fahimtar cewa haƙiƙa akwai kyawawan halaye maɗaukaka da za mu koya a cikin rayuwarsa mai daraja, ko ma mu ce dukkan rayuwarsa makaranta ce ga dukkan talikai. Imam Rida alaihi salam ya yi fice ta fuskar sahawa wato kyauta da sakin hannu ya zo a cikin ruwaya cewa wata rana wani mutum da ya fito daga birnin Khurasan ya isa inda imam yake sai ya yi masa sallama sannan ya ce ni ina daga cikin masoyanka kuma masoyan iyayenka da kakanninka kuma na fito ne daga aikin hajji dukkan na ya ƙare Shin ko za ka ranta mini abin da zai karasa da ni zuwa gari na idan na isa in yi sadaka da gwargwadon abin da ka bani. Sai imam ya ce, Ka zauna Allah ya maka rahama. Sai ya ci gaba da yi wa mutane bayani har dai suka watse ya rage saura shi da Suleiman Ja'afari, ɗaya daga cikin almajiransa. Sai ya kai shi gidansa bayan da ya ciyar da shi sai ya ɗauko kuɗi dinari ɗari biyu ya ce ga shi. ka je ka biya dukkan buƙatarka idan ka isa garinka kada ka yi mini sadaka da madadin kuɗin da na baka sai mutumin nan ya tafi yana farin ciki da murna sai Sulaiman Ja'afari ya kalli imam ya ce, Hakika ka tausaya, ka kyautata, to amma me yasa ka rufe fuskarka daga ganin shi? Sai imam ya ce, Na aikata haka ne, don ina tsoron kada in ga alamar tambaya a fuskarsa game da buƙatar da na biya masa ashe baka ji hadisin manzon Allah ba da yake cewa mai ɓoye kyawawan ayyuka yana daidai da wanda ya aikin hajji su saba'in shi kuma mai yaɗa munanan ayyuka wulaƙantacce ne daga cikin abubuwan da imam rida alaihi salam ya yi fice a kai akwai ilimin sanin yarurruka ya kasance yana magana da yarurruka masu yawan gaske Abu Ismail Sindi ya faɗi cewa wata rana ya ji ana faɗi da yaren Indiyanci cewa lalle akwai hujjar Allah a cikin larabawa sai ya fito neman shi sai aka tura shi wajen Imam Rida alaihi salam sai ya isa inda yake duk da yake cewa baya jin larabci sosai sai ya masa sallama da yaren Sindiya sai Imam ya mayar masa da sallama da yarensa. sai ci gaba da yi masa magana da yaren Sindiya yana mayar masa sai ya ce masa, Ya ji an ce a cikin larabawa akwai hujjar Allah, don haka ne ya fita nemansa sai imam ya ce masa, Ni ne hujjar Allah a cikin larabawa, ka tambayi duk abin da kake so, sai tambaye shi mas'aloli da dama da yarensa. kuma ya ba shi amsa da yaren na Sindiya. to madalla masu saurare muna sake taya ku farin cikin wannan rana ta zagayowar haihuwar imam rida alaihi salam hakika imam rida alaihi salam ya yi fice wajen ba da labarin abubuwa da ba su faru ba amma daga baya sai a gasin afku an rawaito daga ja'afar bin saleh yana cewa wata rana ya je wajen Imam Rida alaihi salam ya ce masa, Mai ɗakin shi tana da juna biyu, yana so ya roƙa masa Allah ya sa ta haifi ɗa namiji, sai ya ce, Ai, tagwaye za ta haifa, sai ya tafi, amma a cikin zuciyarsa yana cewa zai sanya wa ɗaya daga cikinsu suna Muhammad, ɗaya kuma Aliyu. Daga baya sai ya sake dawowa wajen Imam. sai ya ce min, Ka sanya wa ɗaya suna Aliyu, ɗayar kuma Ummu Amuru, sai ya ce, Lokacin da na koma kufa, sai na ga matata ta haifi ɗa namiji da ‘ya mace, sai na sanya musu suna wanda imam ya faɗa min. Imam Rida alaihi salam ya fuskanci abubuwa da dama a lokacin khalifancin Harunan Rashid. musamman ma daga ɓangaren mazhabobi daban-daban na musulunci da wanda suka fito da sabbin aƙidoji don haka ne ma ya shagaltu wajen tarbiyyantar da almajiransa da karantar da su ilmomi masu yawan gaske kuma ya ci gaba da mayar da martani ga ɓangarori daban-daban domin kare addinin musulunci daga dukkan sabbin bidiyo'i da wasu ƙungiyoyi suka ƙirƙiro. musamman ƙungiyoyi irin su mushabbaha, mujassama, mujabbira da waɗanda suka dogara a kan ƙiyasi da makamantansu. Amma a zamanin khalifancin Muhammad Amin bai fuskanci ƙalubale masu yawa ba sosai kamar zamanin baban shi harunar Rashid, saboda rabuwar kai da aka samu tsakanin ma'amun da kuma ɗan uwansa Muhammad Amin. domin sun shagaltu da yaƙi tsakaninsu wannan ya sa imam wato imam ya yi amfani da wannan damar wajen gyara tunanin mutane da ɗora su kan hanya madaidaiciya kuma ya karantar da mutane ilimin tattalin arziki siyasa da dai sauransu har dai zuwa lokacin da ma'amum khalifan abbasiyawa na wancan lokacin ya kan karagar mulki amma duk da haka bai hana shi gwada da ayyukansa na yada ilimin ahlul baita alaihi musallam ba amma irin mataken da imam ya ɗauka na yaƙi da rashin adalci da zalunci da kuma nuna rashin amincewarsa da irin siyasar da ma'amum yake yi da kuma irin karɓuwar da yake da shi a tsakanin al'ummar musulmi wannan ya sa ma'amum ya so ya yi amfani da wannan damar don haka ya yi ta ƙoƙarin janyo imam zuwa gare shi har ya kai dai daga ƙarshe ya buƙaci ya zama wazirinsa. Amma Imam Rida alaihi salam ya ƙi yarda sai daga bisani ya amince da buƙatarsa bayan da ya takura masa, amma bisa wasu sharruɗa bayan da ya sa aka ɗauko shi daga Madina zuwa Khurasan wato Mashhad. Ɗaya daga cikin sharuɗan shi ne, ba zai taɓa sanya hannu cikin al'amuran gwamnati ba ta kowace hanya. Sanya waɗannan sharuɗa ya sa ma'amum ya kasa cimma manufofinsa yake son cimmawa. Sai dai amincewa da imam ya yi na karɓar mukamin waziri ya jawo damuwa sosai ga magoya bayansa saboda tsoron rayuwarsa da suke yi amma sai imam rida alaihi salam ya ba su amsa da cewa hakika allah maɗaukin sarki ya san yadda nake ƙin amsar wannan mukami amma lokacin da aka bani zaɓi tsakanin kisa da amsar mukamin sai na zaɓi in karɓe shi akan kisa ashe ba ku sani cewa annabi yusuf alaihi salam duk da yake cewa annabi ne amma lokacin da ya tsinci kanshi cikin wani yanayi sai ya amince ya zama mai kula da taskar sarki ba don haka ni ma yanayin da na tsinci kaina a ciki ne ya jefa ni zuwa karɓar wannan mukami akan dole bayan da aka yi barazanar halaka ni hakika na shiga cikin wannan lamari ne kamar shigar wanda yake wajensa. Haka zalika, wani daga cikin sahabbansa ya tambaye shi, me yasa ka shiga cikin gwamnatin ma'amum sai ya bayyana masa cewa shi ne abin da ya sanya kakana Imam Ali Amirul Mu'minin ya shiga cikin shura. To kaga a nan ya bayyana a fili cewa Imam ba ya karɓi mukamin waziri ba ne saboda tsoron mutuwa, a'a. yana tsoron babbar asarar da kashe shi za ta wa duniyar musulmi ne domin a wannan lokacin al'umma tana buƙatuwa zuwa ga jagora daga kowane ɓangare wanda kashe shi zai haifar da ɓaraka babba tsakanin al'ummar musulmi musamman ma ga mabiya tafarkin ahlul bait sai dai idan ma saurare ba su manta ba akwai fa'idodi masu yawa da suka bayyana sakamakon amsar mukamin waziri da imam ya yi. Na farko, ya sa dole ma'amum khalifan wancan lokacin yin ikirari da hakikanin ahlul baita alaihi musalam. Na biyu, samar da hanyoyin sadarwa ga imam ya yadda zai isa zuwa ga mutane ya bayyana musu gaskiya. Na uku, bawa imam ‘yancin yin muƙabala da ma'abota addinai da mazhabobi daban-daban. Na hudu, bayyana falolin ahal baita alaihi salam da matsayinsu. Wannan dama da Imam Rida alaihi salam ya samu ya sa ya yada ilimi sosai har ya kai ma akwai ɗalibansa da yawansu ya kai ɗari uku da sittin da da bakwai suka rawaito hadisai masu yawa da gare shi kuma ya wallafa littattafai masu yawan gaske a fannoni daban-daban ɗaya daga cikin hujjoji da suke ƙara tabbatar da ilimin imam da muhimmiyar rawar da ya taka wajen yada ilimi da kuma matsayin shi a cikin al'umma shine hadisin nan da ya nakalto da ake kira da silsilatu zahab lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa mashhad sanda ya iso garin shabur a kan keken doki lokacin da mutane suka ji labarin zuwansa sai suka tattaru yana isowa shi ne suka buƙaci sanar da su kaɗan daga cikin ilimin da Allah ya bashi sai ya karanta musu wannan hadisi yake cewa ya karɓo daga babansa har dai ya tike ga kakansa manzon Allah tsiya da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa inda ya ce ya ce kalmar la ilaha illallahu ta ce duk wanda ya shiga garkuwa ta to ya aminta daga azabata bayan da keken da yake kai ya fara tafiya sai ya fito da kansa ya ce amma wa shartuha wa shurutuha wato da sharaɗinta da sharuɗanta wa ana min ha, kuma ni ina daga cikin sharuɗanta to yanzu kuma bari mu kamo kaɗan daga cikin irin muƙabalar da imam ya yi da malaman mazhabobi da addinai a zamaninsa da khalifan wancan lokacin ma'amum ya tara su domin su ƙure imam rida alaihi salam saduk ya karɓo daga fadl ya faɗi cewa wata rana wani mutum mai bin addinin kiristanci ya tambaye shi a lokacin fadl bin shazan yana wajen ya ce lalle wanda ya halicci duniya guda biyu ne menene dalilinka akan cewa wanda ya halarci duniya guda ɗaya yake sai imam ya ce faɗinka cewa biyu ne shi ne yake tabbatar da cewa shi kaɗai ne domin ba ka fara ikirarin biyu ba ne sai bayan da ka tabbatar da cewa shi ɗaya ne, don haka an haɗu a kan cewa shi ɗaya ne, amma abin da ya wuce ɗaya ana da saɓani a kai. Haka dai Imam Rida ya ƙalubalanci biya injila da injilarsu da mabiya attaura da attaurarsu da sauran ƙungiyoyin musulmi kamar su Yahaya bin Dahak Samarkandi. da shi kan shi ma'amum wanda da ƙarshe bayan da imam ya ƙure su baki ɗaya suka miƙa wuya har ma'amum ya ce haƙiƙa na shaida kai magajin ilimin manzon Allah ne tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa. To kafin mu yi bankwana da ku masu saurare bari mu karanto muku ruwaya ɗaya da aka karɓo daga Imam Rida alaihi salam. an karɓo daga imam rida alaihi salam ya ce mu'mini baya cika mai imani sai ya kasance yana da halaye guda uku sunna daga ubangijinsa da sunna daga manzonsa da sunna daga majibincin al'amuransa amma sunnar ubangiji ita ce ɓoye sirri sunnar manzo kuma ita ce yin kyakkyawar mu'amala ga mutane amma sunnar majibincin al'amuransa kuwa ita ce yin haƙuri a cikin baƙin ciki da ɓacin rai. To kuma a nan zan ja zamun shirin da fatan Allah maɗaukin sarki ya sa mun amfana daga abubuwan da muka ji game da rayuwar Imam Rida alaihi salam kuma ya sanya mu cikin ceton manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka. Har ila yau ina sake taya al'ummar musulmin duniya farin cikin zagayowar wannan rana ta haihuwar Abil Hassan Thani Imam Aliyu bin Musa Rida alaihi salam. Sai kuma Allah ya sake sada mu a wata saduwar, a makafin wannan lokacin ni da na kasance ta da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu O'bi taras mi handelat tusi توسی قربت تنم در این هوای بی کسی میهن توی قربت منم آبی تر از میهن دلم توسی تر از قربت تنم در این هوای بی کسی میهن توی قربت منم در جاده ها گم می شوم تا که تو را پیدا کنم من زائری گم گشته با نام و یادت روشنم در جاده ها گم می شوم تا که تو را پیدا کنم من زائری گم ام با نام و یادت روشنم يا ساكني صحن الرضا طوبى لكم بحر الهوى إني سقيم في الجوى اشتقتكم لحما ودم يا ساكني صحن الرضا طوبى لكم بحر الهوى إني سقيم في الجوى اشتقتكم لحما ودم duniyarmu a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 firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. iyalan fursunonin yahudawan sahayoniya da ake tsare da su a gaza sun yi gargadi a ranar asabar ɗin da ta gabata kan ƙara ruruta wutar fada da ake yi a yankin domin haka zai kai ga mutuwar 'yan uwansu da ɓacewar gawakin waɗanda aka kashe sun kuma yi kira da a rusa gwamnatin benjamin netanyahu ta hanyar gudanar da sabon zaɓe a haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani taron manema labarai da iyalan fursunoni suka shirya a gaban hedikwatar ma'aikatar tsaro da ke birnin tel aviv wani dan uwan daya daga cikin fursunonin ya ce kara tsananta fada ba wai zai kara kashe fursunoni kadai ne? a'a har ma zai shafe gawakin waɗanda suka mutu ya kara da cewa yakin da firaminista benjamin netanyahu ke ikirarin ci gaba da yi don samar da zaman lafiya yaƙi ne na kashe fursunoni kuma dole ne yahudawan sahayuniya su tsaya tsayin daka domin dakatar da shi wata 'yar uwan wani fursuna ta ce a yayin taron manema labarai matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na kiran sojojin ajiya da nufin faɗaɗa aikin soja a gaza zai haifar da mutuwar fursunonin ne kawai ta ci gaba da cewa kowa da kowa ya san cewa matsin lamba kan sojojin haramtacciyar kasar isra'ila zai kai ne ga kashe fursunonin da ake tsare da su a gaza tare da ɓacewar gawakinsu kuma lalle an ji sanarwar cewa netanyahu na da niyyar kiran sojojin ajiya da nufin faɗaɗa aikin soji a gaza ta kara da cewa Netanyahu yana tura sojoji zuwa yakin da ba dole ba kuma ya ƙi kawo ƙarshensa iyalan fursunonin sun yi imanin cewa hanya ɗaya tilo da za a tabbatar da dawo da dukkanin fursunoni ita ce hamɓarar da gwamnatin Netanyahu tare da mai gurbinta da wata ta daban suna ganin hamɓarar da mulkin Netanyahu a matsayin abin da ake buƙata a wannan mataki don haka dole ne kowa ya fito kan tituna don sauke shi iyalan fursunonin sun bayyana cewa Netanyahu na ci gaba da sadaukar da rayukan sojojin mamayar Isra'ila domin ceto gwamnatinsa inda suka kara da cewa idan suna son sake gina gwamnati tare da rufe fayil ɗin ranar bakwai ga watan Oktoba to dole ne sai an rusa gwamnatin Netanyahu. Iyalan sun aike da sako ga shugaban Amurka Donald Trump inda suka buƙace shi da kada ya watsar da batun fursunonin Yahudawan sahayuniya kuma ya yi hatara da yaudarar Netanyahu a ranar Juma'a yayin shawarwarin taro da ministan tsaro Israel Kenz da babban hafsan hafsoshin kasar el Zamir suka halarta. Netanyahu ya yanke shawarar faɗaɗa yakin fatattakar abin da ya kira 'yan ta'adda a zirin Gaza. ciki har da kiran da aka yi na dubban sojojin ajiya a cewar jaridar Yadda'ud a Haranot ana sa ran gabatar da shawarar ga karamar majalisar ministocin tsaro nan da kwanaki masu zuwa domin amincewa da shi jaridar yadda old harnot ta watsa rahoton cewa jami'an ajiya na shirin kota kwana da dama sun sanar da dakarunsu da su shirya domin akwai yiwuwar za a musu kiran bazata yayin da rundunar ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa za a gudanar da kiran sojojin ajiya na shirin kota kwana a tsanake cikin tsari bisa la'akari la'akari da manufa da kuma kwarewa yayin da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta sanar da wani hangen nesa bisa ga cikakkiyar yarjejeniyar ta buɗe wuta na tsawon shekaru biyar amma netanyahu ya yi watsi da ita tare da dagewa da wargaza batutuwa kan mahangarsa a bisa mahangar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu yana daukan ci gaba da gwamza fada ya fi muhimmanci fiye da kwato fursunonin yahudawan sahayuniya da suke gaza wannan shine sakamakon da iyalan fursunonin yahudawan sahayuniya suka kai gare shi don haka suka fitar da kakkausar suka kan Netanyahu tare da dagewa kan bukatar su ta neman sako musu 'yan uwa da kawo ƙarshen yaƙi. a ranar 21 ga watan afrilu ministan kuɗi na gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila bazalel smotrich ya fusata iyalan fursunonin yahudawan sahiyoniya da irin wannan magana yana mai cewa kwato fursunoni ba shine manufa mafi mahimmanci ba gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi iyasin cewa akwai fursunonin yahudawan sahiyoniya guda 59 a tsare a zirin gaza 24 daga cikinsu suna raye a halin da ake ciki kuma sama da falasinawa 9,900 ne ke cikin kunci a gidajen yarinta suna fama da gallazawa yunwa da rashin kulawar likitoci da dama daga cikinsu sun mutu kamar yadda rahotannin kare haƙƙin bil'adama na falasɗinu da isra'ila suka bayyana a farkon watan maris an kammala kashi na farko na yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da musayar fursunoni tsakanin ƙungiyar hamas da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wadda ta fara aiki a ranar 19 ga watan janairun shekara ta 2025 masa da ƙatar ne suka ƙulla yarjejeniya da amurka kuma ƙungiyar falastinu ta yi riko da ita amma netanyahu wanda kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo ya kaucewa farko farkon mataki na biyu ya kuma ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi a gaza a ranar 18 ga watan maris inda ya mayar da martani ga bangaren da ya fi karfin gwamnatinsa na hannun dama domin cimma muradun siyasarsa tun a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 tare da cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara aiwatar da kisan kiyashi a zirin gaza wanda ya yi sanadiyar mutuwa da jikatar falastinawa da suka haura 170 yawancinsu yara da mata sama da dubu goma kuma suka ɓace iyalan fursunonin yahudawan sahiyuniya sun gargaɗi shugaba trump kan yaudarar netanyahu tare da yin kira da arusa gwamnatinsa sukar da iyalan fursunonin yahudawan sahiniya suke ci gaba da yi wa firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu na ci gaba da ruruwa a zirin gaza waɗannan iyalai sun yi imanin cewa hanya ɗaya tilo da za a dawo da duk waɗanda aka yi garkuwa da su ita ce a rusa gwamnatin Netanyahu da mai gurbin gwamnatinsa da wata ta daban a cikin irin wannan jawabai na bacin rai iyalan sun yi kira da a gudanar da zanga-zangar gama gari domin matsin lamba ga gwamnatin Netanyahu ta yi murabus suna masu cewa ci gaba da yakin da kuma kiran ƙarin dakarun kiyaye zaman lafiya zai haifar da ƙarin mutuwar 'ya'yansu. iyalan sun kara da cewa Netanyahu yana tsawaita yaƙi ne don cimma manufofinsa na siyasa kuma yana tura ƙarin sojoji zuwa Gaza ba don ceto sojojin da aka yi garkuwa da su ba ne amma don kashe su ne da kuma ƙoƙarin ɓoye gazawarsa iyalan sun yi kira kai tsaye ga shugaban hafsan hafsoshin haramtacciyar ƙasar isra'ila inda suka buƙace shi da kada ya sake kai wani sabon farmakin soji a gaza domin hakan zai zame haɗari kai tsaye ga rayukan fursunonin yahudawan sahiyoniya da aka yi garkuwa da su sun kuma jaddada buƙatar kawo ƙarshen yakin gaza cikin gaggawa a matsayin mataki na farko na sake ƙarfafa ƙwarin gwiwa a haramtacciyar ƙasar isra'ila suna mai cewa rufe batun harin ranar 7 ga watan oktoba zai faru ne ta hanyar kifar da gwamnatin netanyahu da ta gaza a cikin wata wasiƙa da suka aikewa shugaban amurka donald trump iyalan sun yi gargaɗin dabarun netanyahu inda suka buƙace shi da kada ya yi watsi da batun yahudawa da aka yi garkuwa da su sannan ya goyi bayan ƙoƙarin sai hancin ganin an sako su cikin aminci iyalan sun karkare bayanin nasu da jaddada cewa Netanyahu na ci gaba da sadaukar da rayukan sojojin haramtacciyar kasar Isra'ila ne domin ceto gwamnatinsa ba wai don kwato 'yan sahayoniya da aka yi garkuwa da su ba a kazalika iyalan fursunonin isra'ila a gaza sun faɗa a ranar asabar cewa barkewar faɗa a yankin ba wai kawai zai kai ga mutuwar 'yan uwansu ba ne har ma da ɓacewar gawakin waɗanda aka kashe hakan ya zo ne a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da iyalan fursunonin isra'ila suka shirya a gaban hedkwatar ma'aikatar tsaro da ke birnin tel aviv wanda tashar talabijin ta sha biyu ta haramtacciyar ƙasar isra'ila mai zaman kanta ta watsa wani dan uwan daya daga cikin fursunonin ya bayyana a yayin taron cewa haɓakar fada ba wai kawai kashe fursunoni ba ne har ma zai shafe gawakin waɗanda aka kashe ya ƙara da cewa yakin da firaminista benjamin netanyahu ke ikirarin yakin zaman lafiya ne ƙarya ce yaƙi ne na neman kashe fursunonin yahudawan sahauniya kuma dole ne a tsaya tsayin daka don ceto su da rayukansu wata da ta yi magana a madadin iyalan fursunonin da ake tsare da su a gaza ta jaddada cewa yanzu na Tanyahu yana bayyanawa karar cewa dawo da yahudawan sahauniya da aka yi garkuwa da su ba shine abin da ya sa a gaba ba don haka yana nufin cewa rayuwar yahudawan sahauniya da suke tsare a gaza ta zama ta biyu a gare shi komai na bayan kare burinsa ne na kare haɗin gwiwar gwamnatinsa tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 tare da cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara aiwatar da kisan kiyashi a zirin gaza wanda ya sanadiyar mutuwa tare da jikatan falastinawa sama da 170 yawancinsu yara da mata kuma wasu sama da 11,000 suka ɓace.